a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu fage. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 17 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu magana ne akan matsalar ɗaukar juna biyu ga yara matasa wanda ake kira teenage pregnancy a turanci. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararriyar likita akan wannan batu sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare wakiliyar sashen Hausa a Ghana, Hauwa Abdulkarim, ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan matsalar ɗaukar juna biyu ga yara matasa. Nana Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas, ni na ra'ayin dangane da wannan matsala. To, idan muka duba shin me ke janyo wannan matsala, za mu lura cewa yawan kallon fina-finan banza a kan intanet ko kan wayoyin salula yana iya janyo wannan matsala inda 'yan mata ke yawan karance-karancen wasu abubuwa da bai dace da tarbiyyansu ba 'ya'yanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Umar Haris ina magana a kasan Ghana. Wanga abu babban abu ne da ke damun Ghana da Afirka baki daya. Kuma da yawanci iyaye suna son yaran su cin musguri wajen neman ilimi to irin matsalan batun teenage pregnancy ko masu neman ilimi wanda ba su kai a ce sun doki ciki ba sun ciki shi ya bar neman ilimin ba iya an ba iya an kai inda ake so a kai ba kuma irin abubuwan da ke kiro wanga ciki da sauri a tsakanin matasa da ma'ana mata daya abubuwan da ke kirkiro shi talauci na ciki na biyu rashin kula a fannin iyaye na uku social media na hudu ko mu ce abokan nan banza masu oh, game da yara dai masu daukan ciki yana da matsala don sabida wani yaro na nan in ba gwada mai abin da ya dace da rayuwar shi ya taso ba bin sanin yau kamar ya yi wani abin ga da ya yi ga ya yi mistake ya kamata da a ta zama da yara ana gwada musu ai ka zabe da kyau kaza bai da kyau abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba yana da kyau sosai don sabida yanzu yara suna tafiya ne anyhow kowa na yin abin da ya ga dama. sunana hajiya rahma umar sanda ra'ayina akan daukan cikin yara waɗanda shekarun su um, bai kai ba kuma ba su yi aure ba um, ni ina ganin um, sakaci so da yawa yana fitowa gurin iyaye da suka saki 'ya'yansu suna fita lokacin da suka ga dama su dawo lokacin da suka ga dama domin a da uwa in ta fita ta je wurin aure in an buga karfe shida za ta suje wata uwar za ta bar yarta ne a gida ta yi mata dahuwa To Madalla, jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hawwa'u Abdulkarim ta sake dawowa inda ta tattauna da ƙwararriyar likita Dr. Asiya Ahmad da ke aiki a ɗaya daga cikin manyan asibitoci da ke Accra a Ghana, inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan batu. Assalamu alaikum sunana Hawa Abdulkarim Yankudu nan na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato Hajiya Asiya Ahmed likita ce da take aiki daga ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan kasar Ghana birnin Accra. Za mu tuntube ta akan batu na wato 'yan yara da ke ɗaukan ciki a shekarun da ba su kai ba. Hajiya Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa To game da eh, yaran da ke ɗaukan ciki a lokacin da shekarun su su bai kai ba kamar kana muke cewa teenage pregnancy to yanzu dai ya yi yawa sosai a cikin ungwannan mu duka kuma cikin shekarun ga dai shekaru biyu uku da ya zo ga eh, cases nan ya yi yawa sosai kuma ya fi shekarun bayan nan duka yanzu abin tambaya a nan idan irin kara aka kawo muka asibiti haka yariya na da ciki ko uwar mai shi ta kawo diyanta yariya na shekara goma sha biyu sha biyar sha shida ta yi ciki wani irin shawara kuke ba da shi to na farko dai ana zuwa a cikin lab ne a test sannan a yi ma yariyan scan a duba ya kai watanni nawa ko kwanaki nawa mai shi ya doki ciki sannan ana zama da yariyan a tambaya ya aka yi misali wani na nan an rape shi ne wani na nan kuma wani ya wani ya, ya, ya deceive shi wani na nan kuma wani dai cikin yawo yawo ce ta je ta doki wannan ciki na yasa muna farko muna neman mu san ya aka yi yi wannan abubuwan nan sannan eh, na mace nan ta doki ko yariyan nan ta doki ciki to in inda muka yi muka gane kaman abinda ya faru kenan ana yin necessary test don mace ta doki ciki duka ana duban lafiyanta da lafiyan ainihin cikin da ta doki isa ana yin necessary test wani testin kuma ne hepatitis b hiv aids syphilis blood group sickle cell duka ana so a gani ya aka yi ko ta iya tarika wannan cikin ne ko dai ba ta iya tarika wannan ciki na yasa ana yin wannan testin duka yi kuma scan a duba in dai ainihin yariya kankan wanga da ta doki cikin ga ta iya ta rika wannan cikin nan ko ba ta iya ta rika yasa in me shi ya zo a hospital abin farko wanda ake yi ke. to bayan wannan kuma sai me bayan wannan in dai muka ga kamar me shi ta iya ta doki cikin ta iya ta rika cikin ne ana bari ta zo antenatal ita da iyayenta ko ainihin wanda ya sa ta cikin ana bari su duka su zo antenatal a duba dai ana monitor don ainihin dokan cikin eh, teenager yana da matsala sosai in baka kula da teenager ba ta rasa ranta ta rasa kuma ran dan bisa ana ana kula da su sosai a cikin hospital sai yana da matukar hadari kenan idan yariya karama ta dau ciki irin haka to me kuke ganin za a yi domin a kawo karshen wannan matsalar saboda mu duka mu yana addaba ke uwa ce ni ma mace ce sannan kuma wanda abin ke tabawa mata ne to ainihin eh, teenage pregnancy ba a yau ya fara ba ya fara tun shekarun da aka haife mu duka akwai shi amma kwanakin gane yi yawa mun ga misalin mata yara da yawa na use social media suna use facebook tiktok to suna abinda suke kallon kan social media shi suke so su masu yi wani yasa wannan na kuma yana yana cikin babban matsalan da ke kawo teenage pregnancy sosai a cikin unguwannin sannan iyayen da ba su kula da yaran su kagan wani na ya haifu bai san ma ainihin inda diyan shi ta samu kudi take ci abinci ba tun mai shi ya kai kamar 10 11 years an bar duba mai shi gida kenan isa me shin ke da shi waje ya je ainihin wajen wani namiji kwaɗayin waje duka ke kawo yara da yawa da samun teenage pregnancy ko dokan ciki da sauri sannan maza masu kwaɗayin yara kanana da suke deceiving su su suna cikin ainihin wannan problems da ke kawo teenage pregnancy isa muna duba inda iyaye suka kula da yaran su sosai suka kiyaye su ga abin da ke kan social media suka kiyaye su ga fitan dare suka kiyaye su da zuwa wajen da bai kamata su je ba kuma su kiyaye su su neme su sani ainihin diyana abin da ta singa na ta samu wannan kuɗi ta sai in ka samu wannan duka kana kula da diyanka muna da fata cewa wannan ya kiyaye sosai ga daukan ciki da sauri. Baya ga shi kuma kina ganin misali yanda iyaye mata idan mai shi ya fi daya biyu sai dinga shan magani ce shi ya yanke haihuwa ko kuma yana ba da tazara tsakanin 'ya'yan shi ni ina so idan na haifu bayan shekara biyar sannan za a haifi bayan shekara uku kowa da yanda ya tsara rayuwar shi kina gani yara kananan su ma ya kai lokacin da ya kamata a dinga ba su magani don katta ɗau ciki kin goyi bayan wannan rayi ko dai bai dace to wannan rayi ban goyi bayan shi na farko abin da kike gwadawa shine kamar family planning to family planning yana da ciki daban-daban akwai pills akwai allurar daban-daban da ake bayarwa to in me shi na within the teenage years ya yi sauri sosai me shi ya doki wannan kayan family planning na kayan family planning ya ya bari ainihin yaran su zo su develop wani cancers in the near future isa at that age nan da abin da yi kokari ne a yi mai shi magana da yawa muna muna kiran shi counseling ka ajiye diyanka ko danka ka ajiye su ka gaya musu kama in kai aka kai aka kai aka na san da yawa yaran dai kunne suna da karfi amma in kullum kana fadiwa a cikin kunne rana guda mai shi ya ji in sadaka ajiye diyanka ne ka gaya mai aka aka aka aka don akwai the risk of mai shi ya samu HIV hiv ba ma dokan cikin ka dai ai wannan ne Ya'ya doki mun samu cases wajen sun doki cikin kuma sun gama da ciwo kaga mai shi na 19 years 16 years 17 years ya samu hiv tun yana wannan kuma ka san wannan bai da kiyo mai shi dai rika wannan ciwo na har ya bar duniya yasa muna neman iyaye mu su kula da yaran su sosai sosai sosai don matsala ne sosai masanki na doctor shekara nawa kika gan ta kankantan daukan ciki to mun samu as early as 11 years mun samu 12 years to mun samu dai har dai zuwa 18 within da age in ma ya kai ainihin mai shi ya doki cikin ma ya rika har ya kai tamu da dai wahalan da mai shi ke sha ba wasa ba wani irin wahalhalu ta ke bayyana ainihin in ya kai wajen haifuwa mai shi na na jin jiki sosai sosai sosai sosai in ka je ka tambaye midwives da ke cikin labor ward nan me ke kawo wannan jin jikin saboda ta yi kankanta ne ko dai menene mahaifanta ya kaɗan ko dai farkon ɗaukan ciki to matsala da yawa ke kawo wannan banga na farko ne ta zama kankanwa kuma kaga ainihin yaran da kansu zo ka doke ciki shi gaba su yi su ci abinci sosai zaki ga kamar blood level su duka ya zo kasa ba su samun ainihin kwarin jikin su yi su duka wannan wani bi ana yi a masa musu amma still wannan changes na body su bai develop to accept kamar wannan changes da ke zuwa cikin su sannan the next one is inda duka doki ciki ainihin kula da kansu ma me shi bai iyawa wani na nan kuma yanzu x shi ke develop aini inda yaron ma dai kwanta wajen bai gama halittar sosai ba isa muna dai faɗi ma mu da yaran da suke jin mu duka kowai ya ya kiyaye kanshi a matsayin ta na yariya da me ya kamata ta yi to in dai muka samu ainihin yaran da suka doki ciki a wannan shekarun nan muna eh, kiran iyayensu ne su zo da su don ainihin wannan lokacin yarin ba ta iya ta duba kanta in ba iyayensu ba su iyawa sosai isa ainihin ana kawo iyayensu na antenatal doctor's appointment nan duka ana kawo iya ana kiran iyayensu su zo da su su duba su wannan matsalan ya tun faru isa naka ne ka duba diyanka da ko jikanka isa muna kiran iyaye duka inda kana da ainihin teenager da dai doki ciki ka yi kokari ka kawo mai shi a cikin to baya ga ababen da abin da kika fadi social media da sauransu kika ce daukan pulse maganin tare ciki duka bai da kyau me ya kamata yaron shi da kanshi ya kiyaye kanshi kafin ma ya bar wani namiji ya sadu shi me ya kamata ya kare kanshi daga daukan ciki to na farko ne abstinence da muke fadiwa ka kiyaye kanka da saduwa da namiji inda kana kan wannan age na ka kiyaye kanka to kagan angwani da yawa ko hospitals da polyclinics eh, da yawa akwai wani da muke kiran su dot center ko ppag in ka je parent and guidance counseling unit banda ainihin batun kiyaye kanka da saduwa da namiji akwai abubuwa da yawa da za su entertaining ka books clubs da dai da ka iya ka je ka samu more exposure on topics related to sex sannan muna son iyaye kuma su ajiye yaransu mun ga a cikin zangonnen mu iyaye da yawa yana musu wiya su gaya su yi batun saduwa da namiji ko saduwa da mace da yaransu su yi firan shi da su in muka ga kamar yanka ya kai 11 12 ya kamata ka ajiye shi ka gaya mai gaskiyan da ke cikin in yayi aka dai samu aka in yayi aka masalanga in iyayen mu da yawa suka yi suka yi wannan abu yaran da yawa kuma sun samu confidence cikin iyayensu ko me shi ya je waje wani ya taba shi ya zo ya gaya mamman shi don man shi ta gaya mai ko baban shi ya gaya mai in aka ya faru aka ne isa in ya je wani ya kira shi wani ya me shi ya yi kokari sosai ya zo gida ya gaya ma iyayen shi isa kowane iyaye su yi kokari su samu wannan confidentiality su yi magana da yaran su kaka bar me shi ya je ya ji daga waje in kai in ma kai baba kai ya kaje social media isa kai ka je diyanka ka gaya ya samu confidence ka ya gaya maka abin da ke saduwa jikin shi duk ko wani karin bayani da zaki lokacin gare muna gaya ma kowa ya kokari ya kiyaye kan shi ka samun ciki in kuma ka dauki cikin nan kai sosai kokari ka zo hospital a duba ka a duba diyanka in ka dai ka dauki ciki a teenager that's not the end of the life is just a one step ahead da ke sa. a yariyan da yanzu take gida ke kenan take gani ta dau ciki amma tana tsoron ta gaya wa iyayenta kuma tana tsoron ta zo hospital wani irin shawara zaki ba irin wannan yariyan sai ta zo hospital in ta zo hospital ta yi magana da doctor doctor da kanshi ya kira iyayenta ya yi magana da su kuma da yadda Allah sun amince. To mafi da dama sai ga wasu yayin na cewa wai a cire ciki. Ku doktoci kuma wurin ku ake zuwa sai a cire ciki. To da yawa dai ana duba in ya zama eh, ya zama damuwa ga haifuwan eh, wannan da ana eh, doctors na advice a cire ciki amma in dai bai damu wannan teenager nan dai ana ya bar shi. Cirewan ya dace ko bai dace ba? Cirewan bai dace ba. wani cire wannan kawo complication kaga mai shi bai haifuwa kuma sa in dai mai shi ya tun doki ciki ka yi kokari ka kawo mai shi hospital a yi test ne in dai bai damunta ka bar mai shi ya. masha Allah shirinmu na yau da gobe daga sashen wasu na muryar amurka kenan muke tare da dakta asiya ahmed ɗaya daga cikin likitoci a ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan birnin Accra ƙasar Ghana muke tattaunawa da ita akan ɗaukan cikin yara ƙanana da sauri yadda kuka ji ta yi bayani kamar yadda muka fara tun da farko har muka kai yanzu dan so in san wani haɗari ke cikin zudda ciki gida iyaye da sun ga yara sun sun ɗau ciki irin kanana haka ko asibitin ma ba a zuwa sai ga an ba mu shi magunguna an gaggama magunguna baya don ta yi karama kunya ne da sauransu kin san mu musamman hausawa zangon mun nan da a irin shekara goma sha ɗaya eh babban magana ta kawo a gida ɗaukan wannan magungunan da ake wani haɗari ke ciki to ainihin wannan magungunan da yaran ke doka ko manyan ma wajen suna doka to ainihin cikin wani magungunan da muka gane ko ainihin abin suke doka su cire da ciki wani na nan shi ya doki a mun kunkunga da aka sa cikin eh, tin ga tin tomatoes mai shi ya gama da ruwa ya sha wajen suna zuba sikiri a cikin kok coke ya cika da sikiri mai shi ya sha duka gaba ya har jini ya fara fito da mai shi wannan duka da magungunan da ake gaggama duka yara yana da matsala sosai sosai sosai kan da allah ya yi mahaifan na mace ne kwai na fitowa in kwannan eh, ta sadu da namiji shave sperm ya shiga cikin kwai har ya zama diya to ya zama diyan na in lokacin shi bai kai ba ko ba a cire shi sosai ba wani kwan wani jikin kwan wani na saura a cikin jikin to wannan abubuwan nan duka na iya ya grow ya zama kaman cyst a kwana ba muke kira kamar ovarian cyst su kuma na zama tumors wani bai kuma kai ka samu cancer of the cervix akwai wani eh, cancer da muke kiran shi cervical cancer kansa duka complications nan ne kuma ainihin kamar cervical cancer ka gaba da in ka samu cervical cancer baka ganin yanzu bai da wani sign bai da wani symptoms da ke gwada kamar ka samu cervical cancer kafin ka zo ka ga kamar ka samu wannan cervical cancer nan she ya tunci a cikin jikin ka ya shiga inda bai kamata ya shiga ba wanga duka complications da zubar da cikin da ake yi daga eh, illegal way muke kiran shi to wannan kuma daga wani na kuma yana yi ya bata eh, mahaifanka womanka ka complete ba tun wannan zubar da cikin da kai baka haihuwa kuma yana yi ya bata wumin ka complete isa wannan duka iyaye mu su yi kokari da yaran da suke ji mu kowa ya yi kokari ya kiyaye kanshi in dai ka dauki ciki yau ka je hospital ka je ka duba a yi test a yi scan a duba ka iya ka rika wannan ciki ko ba ka iya ka rika in kunya ne akwai kunya da yawa amma in wani abu ya faru ai daga baya ana mantawa ko yadiyanka da yi kunya kwana biyu ana zuwa a manta isa muna ba iyaye mu hankuri sosai wannan abubuwan da ake sha da ake cire ma yara ciki duka yana da matsaloli da yawa banda matsalolin ma yana da complications ba yau ba kaga gobe mai shi ya zai samu wani cancers cancer of the service duka baka ya ka gani inda ya fito isa kowa ya yi kokari ya kiyaye kan shi ga shan magungunan da ake sayar kaga wani na sayar wani na na yaye da maka wani concussion da ka dai sha ka yi har hada magungun. ba an wani ma ba san inda wannan abubuwan na aka fito ba kuma kowa da jikin shi that's another thing kowa na da system immune system ni na yin sha wannan concussion ya yi mini ban samun wani matsala amma ke kin ya kije ki sha ya ya baki babban damage ya damage a cikin system ka duka misa kowa yayi kokari sosai inda za ka yi shi ne ka yi shi the right way ka je hospital a duba maka dr asiya ahmed kenan wadda muka sauna da ita a mu na yau yau da gobe daga nan sashen hausa na muryar amurka. ga wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Masu sauraro barkan mu sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau a taɓaka lashi muna tare ne da malama Rafi'atu Muhammadu za ta gabatar mana da girki irin na zamani. Malama Rafi'atu yi muke ɗauke da shi ne don mata su karu. Assalamu alaikum barkanku da warhaka. da fatan kowa na nan lafiya yau dai za mu gabatar muku da chifati wani abinci ne na indiyawa kowa ya tanadi kayan aikin shi yadda ya kamata me mace take bukata in za ta yi wannan abinci na jifati na cikin ce na indiyawa ne anya za mu samu kayan aikin sa a nan kuwa aikan kwarai da gaske kayan aikin shi ba mai wahala ba ne da farko dai za mu samu alkama gishiri sai dan muzubinmu da farko dai uwar gida za ki sami alkamanki ki sami gishiri ki zo in za ki dan sos din da ake hadawa da kayan miya da dan kayan miyan jajjage da za ki sa a ciki Za ki sami tumatir dan kaɗan he tattasai tarugu ya danganta daga yadda kike son yajin abincinki ki samu albasa ki samu kwai ki iya samu ki sa karas dan kabeji to sai mu dawo kan cifati din wato shi ainihin wannan fankasau din da za a yi ya ake yin shi to shi da farko in kika samu alkaman ki kika wanke shi ki zuba a mazubi ki wanke shi in kika wanke ki rege ki cire tsakuwa wani lokacin akwai tsakuwa in ka samu ya danganta in ka samu mai kyau to ka dai wanke saboda ka tsaftatar da ba wani duwatsu ki rage ki shanya shi ya bushe karau sannan ki ɗauke shi ki kai niƙa a niƙa miki shi ya laushi sai ki dawo ki same shi ki samu mazubi ki tankaɗe in kika tankaɗe ki samu kwanan ki mai tsafta ko 'yan roba ki iba don yana da auki shi alkama kenan eh yana da yana da auki in kika samu kika sa dan garin alkamanki ki kamar cikin gwangwani daya ya danganta daga yanayin yawan gidanka to misali idan mace ne wanda za ta yi wa mutane hudu zuwa biyar kamar yaya za ta kwatanta shi alkama to yadda za ta kwatanta alkaman ne garin kamar ta dan sami kamar gwangwani uku na garin zai ishe su saboda abu ne ba wai wanda ake iba ake kaman yadda ake dan abin nan ana yin shi falen-falen ne so bai yana da auki sosai in kika samu garin alkaman kika sa a mazubi sai ki dan samu hannunki ki dan danko gishiri ana sa mai gishiri saboda dan test haka kaɗan. Mm, wato a samu ɗanɗano. Mm, a samu ɗanɗano. Ki sa dan gishirin ki ki juya. Sai ki zo ki samu ruwa ki kwaɓa shi. Ki dan bubbuga shi kaɗan kamar kwaɓin cincin. Wato ya karfi kwaɓin kenan. Ya karfi In ya dan yi karfi ya ki dan ibo a hannunki. Ki sami chalking board ɗinki ko ma faranti kika samu. In katako ma kike da shi ki samu duka. abin da zaki murza in kika murza ki sa shi he ki dan barbada fulawa saboda kamu a farko a saman oh, eh, abin eh, eh ki samu ki sa abinki ki murza shi ya felen felen kuma tun da alkama ne malama kenan zai yi karfi zai danko yana da danko tabbas ki samu ya felen felen siriri sosai to he ki zo ki sami prime fine ɗinki non stick abu kasko he ki samu kaskonki ki ɗaura shi akan wuta ba a son a cika wuta in kika samu in kika yi shi ya falen-falen din nan sosai kamar yadda ake abin dubulan faɗin shi falen-falen ake yin shi yawa in gandan ga dubulan saboda kowa ya san yadda ake yin shi falen-falen eh kuma kamar faɗin zai yi kamar ya danganta daga faɗin yadda mutum yake so wani in kika yi zai kai kamar ɗan tafin hannunki biyu wani zai iya fin haka kuma ya danganta daga yanayin girman ma kaskwanki amma ba a son shi dai ya cika girma fafafa mm. saboda zaki nade shi ne in kin zo kamar tabarma in kika sa akan wuta sai ki dan rage wutanki zan sa mai kenan a'a ba sai an sa mai ba hakan nan kina ɗauko shi daga inda kika yi murza shi he tukunya he dan abun tuya he ki saka shi ki dan tabbatar da ko ina ya yi flat ya kwanta ya kwanta ta hmm. sai ki dan bashi wuta kaɗan sai ki ga ya dan fara tashi fufufufu haka yana yin yana kwai yana tashi fu kaɗan ba wai tashi sama ba yana dai hmm. dan barin jikin shi sai ki daga da hannun ki ki ƙara juya bayan oh, kaman waina haka kaman waina shi ma eh, he dan gasu kamar ake so ya gasu eh he dan gasu amma ba a cika mai wuta na gani in ya gasu already daman akwai mazubi sai ki samu mazubin ki mai murfi kaman ko kula abinda dai zai bame don ba a son iska ya shiga in kika ɗauko shi daga wutan na heki sa a kulan nan ko mazubinki mm. heki bame ba a son iska ya zai karairaye ne idan ya wuce ko tabbas zai karairaye tunda babu mai a eh babu mai naɗa shi kuma za a yi to haka zaki ta yi kina ajiyewa haka zaki ta yi har ki gama in kika gama sai ki ajiye shi a gefe to sai kuma mu dawo wurin ran abin da za a sa a ciki Mm. Mm. abin da ake sawa a ciki kamar sauce in ce sauce kowa dai ya san yadda sauce yake dan jajjage dan jajjagen kayan miya ki samu dan makulashen ki wani ma inda sun samu haɗin nama da abubuwa in ba kwai kenan mm. ya danganta in kina son ki na kwai kin san ba a haɗa kwai da nama waɗansu sheki in ma kina da ɗan kifinki duk za ki iya ko kifi ko nama ko kwai ya ƙara mai ɗanɗano da daɗi kika samu kika dan sa kayan miyan ki farko ki toya mai uwar gida ki toya man ki da albasa mm. manja ko man gyada ki samu kayan miyan ki kin dan jajjaga shi ki sa ki samu ɗanɗano ki zuba ki sami gishiri ki zuba in kori mai eh wani ma dan citta su dan tafannuwa ya danganta in kana so in ya dan soyi abinka in na kwai za ka yi ka fasa kwanka ka kada shi a kofi ko a abin da kake kada kwai sai ka zo ka sa a kai ka jujjuya ka jujjuya kwannan dai wato kamar zabe ai a miyan kwai tabbas kamar miyan kwai wannan ya bi ko ina ki samo albasan ki Ki sa in dan karas ɗinki kin yayyanka shi ma ki sa duk bayan kin gama sa dan tururin da ya turara shi sai ki sauke ki ajiye to sai mu dawo kan shi cifati haka kake ce sai mu dawo kan shi cifati in kika zo ga tufatin kin ɗauko kin sa a plate sai ki ibo wannan sauce din dan miyan jajjagen sai ki sa ki nannada ki nannada ki ajiye a kula. To zaka baje shi kenan kamar tabarma sannan sai ka zo ka dinga nannadewa kamar tabarma kenan. Eh tabbas za ka shi sai ka ibo ka sa a ciki sai ka nannade shi kaman zaka ka ta nada tabarma sai ka ajiye a gefe. Mm. Kuma ko duk kayan abubuwan duk muna nan da shi a kicin din mu ba wani abu mai wahala. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau